Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalul da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Talata 25 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba kuma Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To wani ɗaya kuma bayan an ayyana ta a matsayin 'yar takara da za ta je zagaye na biyu a ƙasar Faransa, Marine Le Pen ta faɗa cewa za ta janye a matsayin shugaban jam'iyyarta amma dai za ta shiga takarar shugabancin ƙasar Faransa ne baki ɗaya. sai kuma fadar white house da ta gayyaci dukacin sanatocin amurka guda ɗari don tattaunawa akan batutuwa da suka shafi koriya ta arewa tsohon shugaba barack obama kuma ya sake bayyana gaban jama'a a jiya litinin to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa yau fa take ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don mai da hankali kan illar cutar malaria cutar malaria zazzabin cizon sauro ba abin da yake kawo shi sai dai cizon sauron kawai wannan shine abin da bincike ya nuna kamar kowace ranar talata aliyu mustafan sakkwato na tafa da shirin sana tsaka mai wuya inda yau za a ji cece kucen da ake game da bayanan da mai martaba sarkin kano kan yi kan al'amura masu sarƙaƙiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Assalamu alaikum jama'a. Wuni ɗaya bayan ayyana ta a matsayin 'yar takarar da za ta je zagaye na biyu da Emmanuel Macron mai matsakaicin ra'ayi. Marine Le Pen mai kishin 'yan ƙasa kuma da kyamar baki ta faɗa cewar za ta janye a matsayinta na shugaban jam'iyyarta amma za ta yi takara ga 'yan wato shugaban ƙasa ne na 'yan Faransa baki ɗaya. a wani matakin faɗaɗa kiranta ga masu kada ƙuri'a le pen ta faɗa a wani shirin talabijin na ƙasar ta faransa a jiya dare tana cewa daga wannan dare ni ba 'yar takarar jam'iyyar national front ba ce ta ce ni 'yar takarar shugabancin ƙasa ce kawai ta kara da cewa za ta aji siyasar jam'iyya a gefe guda masu fashin baki dai suna kallon wannan mataki a matsayin wani babban kalubale a siyasar faransa le pen ta samu kashi 21.5 cikin 100 na ƙuri'un zaben shugaban ƙasan a yayin da macron ya samu kashi 23.8 cikin 100 eh, ɗari kenan na ƙuri'un masu takarar suna buƙatar cikakken rinjaye kafin su yi nasarar zaɓe a zagaye na biyu wanda za a gudanar a ranar bakwai ga watan mayu wannan shine karin farko a tarihin faransa a wannan zamani da wani wanda ba dan takarar babban jam'iyya ko kuma da jam'iyya zai yi ko kuma za ta zama shugaban ƙasa wanda hakan kuma na nuni da tsananin tsanar hukumomi da ake yi a kasar wanda hakan kuma ke yin tasiri ko yalla ƙasar faransa za ta ci gaba da kasancewa mamban ƙungiyar tarayyar turai ko kuma ta bi sahun birtaniya wacce ta fice ko kuma ta bi tafarkin amurka ƙarƙashin donald trump fadar shugaban amurka ta white house ta gayyaci dukkanin sanatocin amurka ɗari don tattaunawa ta musamman akan batutuwan da suka shafi koriya ta arewa kamar yadda gwamnati ta faɗa jiya litini waɗanda za su yi jawabi a wannan ganawar sun haɗa da sakataren tsaron amurka jim mattis da sakataren harkokin waje rex tillerson da daraktan hukumar tattara bayanan sirri dan court da kuma babban hafsan soji janar joe danhot an saba yi wato an saba yi wa 'yan majalisar dattawa bayanai na musamman a majalisar ta capitol hill ba kasafai ake musu irin waɗannan bayanai a fadar ta white house ba ko kiran dukkan ɓangarorin majalisar a lokaci guda a yayin wata liyafa ta jakadiyar amurka a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya jiya litini a fadar ta white house shugaban amurka ya kira halayyar koriya ta arewa na rashin cancanta trump ya ce ya kamata kwamitin sulhun ya kakaba ma koriya ta arewar ƙarin takunkumai saboda shirinta na nukiliya da kuma makamai masu linzami kirar ballistic shugaba trump ya ci gaba da cewa north korea is a big world problem and it's a problem we have to finally solve people have put blindfolds on for decades. Koriya ta Arewa babbar matsala ce ga duniya kuma matsala ce da ya kamata mu magance ta baki ɗaya. Mutane sun kauda idanu shekara da shekaru, amma yanzu lokaci yayi da ya kamata mu magance wannan matsalar. waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban amurka barack obama ya sake bayyana ga jama'a a jiya litinin inda ya kira ga matasan garinsa na chicago da su kasance 'yan fafutuka a unguwanninsu kamar yadda ya yi kafin ya shiga siyasa a wani shirin hantsi da aka shirya a cikin harabar jami'ar chicago obama ya faɗa wa jama'a da ke saurarensa cewar a lokacin da yake tattara jama'a ya fahimci idan talakawa suka yi aiki tare za su iya yin abubuwa masu girma ya ce wannan wani darasi ne da na ɗauka kuma yana tare da ni shugaban na amurka na 44 shine jagoranci tawagar masu tattaunawar matasan wanda suka fito daga makarantun sakandare da jami'ai da kuma wato da jami'o'i da kuma waɗanda ma suka gama karatun jama'a kuma suna ayyukansu ya ce yana kyautata zaton zai taimaka kuma ya shirya matasa da za su gyara gaman duniya a wata rana ya ce manyan kalubaloli kamar na rashin ɗaiɗaitu wurin samun kuɗin shige da canjin yanayi da kuma rashin adalci a tsarin shari'a batutuwa ne masu damuwa sai dai ba za su gagara magancewa ba. obama ya kama gabansa tun lokacin da ya kammala aikinsa a matsayin shugaban amurka watanni uku da suka shige inda yi watsi da irin damarwar siyasar da ke kunno kai a washington obama dan jam'iyyar democrat ya caceki wanda ya gaje shi hamshakin dan kasuwan nan mai gine-ginen gidaje donald trump a yakin neman zaɓe wanda aka yi a bara inda ya ce bai cancanci zama shugaban ƙasa ba sai dai obama ya ki cewa ufan asalin mulkin trump tun lokacin da ya ɗere shugaban amurka amurka da kungiyar tarayyar afirka sun amince cewa lokaci fa ya yi da ya kamata somalia ta ɗauki ɗawainiyar tsaron kanta da ci gaban wato ƙasar a wani taron tattaunawa ta wayar tarho wanda dakarun haɗin gwiwar amurka da, af, na afirka africom ta shirya a stuttgart a ƙasar jamus ko kwamandan dakarun africom thomas waldseka ya ce sanarwar da amurka ta yi a cikin wannan lokaci na aikawa da dakaru 40 zuwa Somalia bai canza salon da ake wato ɗaukawa ba amurka za ta ci gaba da taimakawa rundunar sojin Somalia da ba su horarwa wato da ba su horarwa don ta iya samun kayan yaƙi da za ta taimaka ma sojojinta ya ce wannan na cikin taimako da ba a saba yi ba wanda yake tasiri a na tsawon lokaci a inji da saita somaliya da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa suna aiki tare don horar da sojojin ƙasar su dubu ashirin da takwas bayan shekaru da dama da yakin basasa da kuma rikici na ƙasar tare kuma da wato ya afka masu ƙungiyar 'yan ta'addan al-shabab ta ci gaba da rike akalla kashi goma cikin ɗari na ƙasar tana kuma kai hare-hare masu auna sojoji da fararen hula Somalia eh, dai ta dogara ne kacokan kan rundunar kiyaye zaman lafiya da ta kungiyar tarayyar afirka su dubu ashirin da takwas wato amison a takaice da suke aiki a somaliyar an fara ganin yiwuwar samun zaman lafiya a somaliya ne daga zaben shekarar 2017 da aka yi cikin lumana da kuma mika mulki ga sabon shugaban ƙasa muhammad abdullah muhammad cikin ruwan sanyi to labaran duniya aka saurara daga sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda kuka ji a gabatarwa Yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan cutar malaria, ɗaya daga cikin cututtuka mafiya kisa, inda take kashe mutane sama da hudu kowace shekara a duniya akasari a Afirka, inda a kowace shekara mutane miliyan uku zuwa miliyan shida kan kamu da cutar, kuma bayan kowane minti guda takan hallaka yaro guda. Don haka a cewar wannan rahoton da Henry Rickwell ya shirya hukumar lafiya ta duniya a ƙoƙarinta na yaƙar wannan mugunyar cutar ta yi shelar samun wani sabon rigakafi kuma ta ce za ta gwada shi a Kenya da Ghana da kuma Malawi. An zaɓi waɗannan ƙasashen ne saboda suna daga cikin mafiya fama da cutar kuma suna da tsare-tsare masu kyau na rigakafin sauran cututtuka. An yi wannan sanarwar ce gabanin wannan rana ta yau talata 25 ga watan Afrilu ta mai da hankali kan cutar malaria. Kuma kamar yadda Henry ya ce, taken wannan shekarar shine tashi tsaye don rigakafi. Malaria na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin cututtuka mafiya kisa a duniya, inda take kashe mutane wajen rabin miliyan kowace shekara a kasari a Afirka. Saboda haka wannan gwaji na sabon rigakafi mai suna RTSS ya samu kyakkyawar maraba. Ana sa ran yin rigakafi ma yara wajen 360 a shekara ta 2018 zuwa ashirin a Kenya da Ghana da kuma Malawi ɗin. Daraktan Hukumar Lafiya ta Duniya a yankin Afirka Dr. Matshidiso Miyoti shine wannan shelar jiya Litinin a Nairobi, Kenya. Uh, Muna masu yabawa da ganin cewa kamfanin maganin nan na GSK wanda ya kirkiro rigakafin zai bayar kyauta ne a yi gwajin da shi. Kuma wannan maganin zai taka rawa gaya a matsayin wani bangare na yakar malaria a Afirka wanda zai shiga jerin sauran hanyoyin yaƙi da wannan cutar. To kamar wasu ƙasashen Afirka ma, Najeriya na fama da wannan matsala ta cutar malaria, inda munin abin kan bambanta daga jiha zuwa jiha. Jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da abin ya fi muni. Haruna Dauda gare ka. wani ƙididdiga da ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno tabbatar da yana nuni da cewa fiye da mutane dubu ɗari bakwai da hamsin ne suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro haka zalika ana samun kusan kashi hamsin da uku cikin ɗari na ƙananan yara da zazzabin cizon sauro ya hallaka a jihar borno a shekarar dubu biyu da goma sha shida mala a waziri ne darakta ne a ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno kuma shine coordinator da ke kula da yaƙi da zazzabin cizon sauro. so abubuwan da ake ɗaukan mataki a dangane da wannan shine kaman bayarwa da gidan sauro sannan bayan wannan kuma gwamnatin borno da taimakon ƙungiyoyi muna ba da magani kyauta sannan kuma mata masu juna biyu in suka je asibiti wato su kuma akan ba su magani na kariya da saboda lafiyansu da yaro din in suka je au. Sun ka banda kamar cizon sauro kamar akwai abin da yake haddasa wannan cutar malaria ne ga al'umma? Cutar malaria zazzabin cizon sauro ba abin da yake kawo shi sai dai cizon sauron kawai wannan shine abin da bincike ya nuna. Kuma za a iya kiyasin mutane nawa ne ke fama da wannan zazzabin ciwon zuwa jihar Borno daga wancan shekara zuwa wannan shekara? Eh a 2016 shekara da ya wuce wannan kididdiga da rekod da muke samu daga cikin asibiti ya nuna mutane sama da 750 sun kamu da shi wanda an samu an gwada ma akan samu uh, mutuwa sosai last year 2016 da muka yi kashi 53 a cikin abin da yake haddasa rasuwa a cikin yara shine a dalilin zazzabin cizon sauro ganin cewa akan samu yawaitar sauro ne sakamakon rashin kyawun muhalli hakan yasa na tambayi shugaban hukumar kula da muhalli na jihar Borno Alhaji Nasiru Ali Surundi akwai feshin da muke yi wanda a cikin magudanar ruwa kuma akwai feshin da muke yi akan bola saboda kare irin kananan kwaruka da wanda za su fito a bangaren da za ta kawo cutar da ba a san kanta ba so alhamdulillah kwanakin baya mun yi feshi na tiriri wanda ake yi kuma akwai wanda muka yi kuma wanda ake yi da hayaki so waɗannan duka muna ce mata fumigation kuma da spray din a lokaci guda muka yi cikin unguwanni so waɗannan magungunan mun sai akalla ta kai kimanin kuɗi naira miliyan goma so don za sake nana ta feshin da ake don an shiga zafi to abun ya zama yara ta wayan kowa da kowa ne wanda muke roƙon jama'a duk wanda Allah ba shi sukuni ya tallafa ya daina zub da juji a cikin kwata. Wannan matsala na zazzabin cizon tsoro yana ɗaya daga cikin manyan cututtuka da ke addaban al'umma musamman ma ƙananan yara. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna, to kafin mu ci gaba ga wannan mun taɓin. 'yan wanda suke cikin gwamnati su ma 'yan najeriya ne a tona musu asiri don shi ya sa ai muka yarda da shi ya je mana rikon wannan amana so dan sun zama suna mashi bita da kulli ta baya suna cin dunduniya shi to me zai yi da su ya watsar da su su ma ba yaya ba ne to don jin cikakken bayani sai a bi mu a shirmu na hantsi yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda aliyu mustapha sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba tsaka mai wuya jima barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shi shugaba na mai sarautar gargajiya ke shi ne da zai fito da kimar al'ummarsa ba za ka taba jin wani eze ko obi ko wani abu yana cewa inyamurai su suke born su ne ko ina su suke kaza a'a sun san inda suke wannan maganganun. Yana magana ne a matsayinsa a matsayinsa na basan tattalin arziki amma sai mutane su juya maganar ko su yaba mata wani fenti na addini ko na siyasa. Ba wani shugaba da sarkin Kano da kima sarkin Kano da aka san shi da ita zai ce yana son ya gan shi. ya ba shi shawara da ba shi da hanyar da zai same shi in gwamnan kano ne yana da hanyar da zai same shi idan shugaban kasa ne yana da hanyar da zai same shi su zauna ya ba da shawara sai kaga ta fi amfani akan ya fito pd yana cari ai shi ba kamar mu ba ne sarkin kano To wannan ɗanɗano ne na shirin da 'yan Allah da za mu so ba gabatar da shi rana wace wurin talata mai zuwa kenan akan kalamai da aƙidoji da kamun da mai martaba sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi da kuma yadda waɗannan abubuwan suke shafar sarauta ta kano da sauran sarautu da aladunmu na gargajiya a yau kam za mu kammala muhawarar mu kan takaddamar shugabancin jam'iyyar pdp to alhaji faruk eh, me za ka ce game da lahanin da wannan rikici ya janyo ma jam'iyyar nan ne wallahi ya ja baya kwarai ya tarwata tahiyar tamu ya bai karawa mu da tahiya mai karfi ta na ɗaikin shi ba zai wani gaskiya ba ni zan wani gaskiya jam'iyya nake kariya ba wani gidan wani nake ba ko a gidan jam'iyya ne. me yasa za ku je kafa wani jam'iyya kuma? Ga shi kuna zuwa ku kafa wani ba ku so abin nan. An zo an ce wai ba kafa wani daban. Shi ne kuna son Ba ba ba magana. An ce ah. za a sulhunta wallahi wallahi yanzu muna so a yi sulhu ko yadda aka ce. Kuma mu tare muke da jama'a in abun ma a ce a hita a yi congress ko ta jiha a ga kowa ke son wani gehe mu san muna da nasara ga wannan saboda mu ke tare da al'umma dan haka wannan abu in an ce sulhu za a yi shirya muke mu anshi sulhu amma sulhu mai inganci saboda so da yawa an je wajen jana aliyu sau wajen sulhu din nan ya ansa magana shi shugaban nashi daga baya zo ya warware ta amma mu shirye muke ana muhammad makarfi dattijo ne kuma mai son a sulhunta da haka yana iya zannawa ne ya gabatar da su amma bai magana bai magana ya tayar bai magana ya tayar amma shi so nawa an bai magana da shi ya shi shugaban nashi kafin kafin kotu ta ce shi ba komai ba ne an ce mishi da shi da shi national chairman namu din shi national chairman yace zai sauka makarfi yace shi ba zai sauka ba haka a gaban guso haka aka yi a gaban aliyu guso haka aka yi alimadu sharif shari'a yace shi zai sauka fa shi makarfin ma ya sauka a samu sababbin mutane su gudanar da harkokin jam'iyya a yi convention makarfi ya ce shi ba zai sauka ba ah, mukamin ce ba zai sauka ba abu da yake zai je samu gwamnonin da suka nada shi haka yake me yake na ma'anan shi yake zai je samu gwamnonin da suka nada shi kafin ya bada ansa wayan alimadu sharif a take yake shi ba zai sauka makarfi yake shi ba zai sauka ba zai je samu gwamnonin da suka nada shi kafin ya bada ansa wannan me ma'anan shi ai mu ba yaro bane muna da hankali mun san wanda yake son jam'iyya kowa ya san cewa alimar sharif dan siyasa ne ya yi so sau uku ya yi gwamna sau biyu kuma yanzu haka shine national chairman na pdp amma bari sa bashir ka san um, eh, ali modu sharif an dade ana cece kuce game da shi saboda kamar yadda kace yayi gwamna yayi gwamnan jihar borno kuma ka san irin cece kucin da ya biyo bayan zaman shi a gwamna da batun boko haram din nan da batun menene abubuwa suka zo suka tattaru akan mutumin nan shi yasa wasu daga cikin mutanen jam'iyyar pdp suke ɗare-ɗare da shugabancin sa ganin cewa kamar yana da wani kashi a gindinsa babu wani kashi dukka dai shanin siyasa ne kuma hamayya ne kuma mu bakakin mutane daman ba mu iya hamayya ba sai ka ga ka je ka danna wani mutum wani mummunan sharri wanda zai bi har 'ya'yan shi ba haka ba ne ana yin siyasa ne saboda kasa mutum ya ba ta lokacin shi yana bautan kasa shekara da shekaru bai kamata a ce mishi shi kaza ne shi kaza ne a bata mishi sunan shi ko sunan 'ya'yan shi ba bai kamata ba amma mu mutanen afirka ba mu san da wannan ba ai boko haram din nan ai an fada cewa jonathan shi yake yi mutanen kudu suke amma kowa ya san yadda boko haram suka fito yanzu haka suna nan eh, yau shekara kusan biyu muna kan mulki har yanzu suna attack amma alhamdulillah mun samu dai dan sauki ban ce ba mu samu ba mm. amma dai ai amma dai ai an san cewa boko haram sun an san yadda ya taso mutumin nan kannan shi guda biyu ko uku aka kashe akwai abokanin shi da yawan da aka kashe ya za a ce mishi boko haram mutane sai ka ce ba su da hankali Alhaji Faruku me zaka ce kan wannan? To magana shi wannan ta san magana security ce ta kasa. Dangane da matsalolin tsaro na kasa to da yawa gwamnoni na kirkiro yadda fitina za ta abu a jihar su. da gwamna yana da irin tattin nashi na fitina da zai kawo saboda ya cimma burin shi. To duk shi ire-ire waɗannan abubuwa su ne suka shahi jahohi. Har irin waɗannan ƙungiyoyi suka yi ta. Mm-hmm. dan wasu sai ka ji suna cewa yan kalare wasu kaza to duk irin waɗannan abubuwa dan sai a kare muradin su a ci mutuncin wani yake sa a kawo nan amma wannan matsala ni ma in kira shi da wannan matsala tun da ba kotu ta yanke cewa shi dan ya yi wannan abu ba mm. to eh, to bari da eh, Alhaji bari da ga matsalar da kake iya magana game da ita jam'iyyar din nan eh, abin nake ganin wa jam'iyyar PDP ga ta da rikicin cikin gida har ta manta da ita ce jam'iyyar adawa kamata ya ce rikicin nan da apc take yin shi ba da kanta take yin shi ba saboda haka yanzu tana fada da biyu ta yi fadan cikin gida kuma tana nan tana fama da adawa da wata jam'iyya in an tafi haka kana ganin pdp za ta yi sake kan dawowa kan karagar mulki ko sai an canza wani eh, abu. za mu daidaita kuma a hau turba mai kyau saboda ta mutum nan jam'iyya da ke mulkin kasan nan ta kawo matsaloli da yawa waɗanda in Allah ya so saboda haka saboda haka idan idan eh, kotun ƙoli ta fito ta yanke hukunci ko me hukuncin za ku yi da ku zauna a PDP kenan da yadda Allah ai shi ba yi haka ce kotun koli ka ce baka zai magana ta tafi ba shi ai shi je yana bauta bauti ni ba zan yi bauta bauti ba duk wanda an ce shugaban jam'iyya ne kuma shugaban jam'iyya ta amma to in haka ne in haka ne me yasa kuka fara tafiya neman kafa wata jam'iyya ta da Alhaji Faruku shi ne fa magana shi ne fa magana abin da ake ne advance party pdp tabbatacciya wai me bambancin wannan ina zuwa haka kuka yi kwanan ba ina zuwa ina zuwa ina zuwa da bashir haka kuka yi kwanan ba ana old pdp new pdp duk da pdp ce duk da shege ɗarin ce in kun sa wani eh. advance party me <laughs> me bambancin ta da bambancin ta da wacce eh mana bambancin ta da waccan ba ta da rudani babu su da babu dan kore duk dan kore za su kore shi ah, kada ya zo to yanzu wannan yanzu wannan mutumin shi shi ne yake son jami'a PDP ya ce wai tana da rudani ba mu da rudani ko kadan ku ne kuka kawo mana rudani dama eh, ku ne masu goyon bayan masu tafiya da harkokin gwamnoni. A ƙarshen gaskiya Alhaji Faruko wannan yunkurin na canja sunan jam'iyyar nan da neman a yi wata rijista ya sa mutane sun ɗauka cewa idan ba ku samu shugabancin jam'iyyar nan ba niyya ku ku barta. dama ba za suke shugabanci suke so kawai shugabanci suke so kawai ba da harkar jam'iyyar jam'iyya ce wanda mun ka hasasa ta tun tun tun tana kungiya ba wani shekaran jiya ba da ita ba ya zo kore mu to me za ku canja mata suna shine magana wannan su kuke so kuke so ku kafa wata jam'iyyar To mun eh, kusa mu ga cinye dan lokacin da muke da shi yanzu abin da nake so eh, kowannen ku bani hanyoyi guda biyu da yake ji za a bi a warware wannan abu mu fara da kai barista Bashir bani hanyoyi biyu da kake jin za a yi sulhu a ɗinki barakar da ke cikin PDP a nigeria. Already na ɗaya already an fara ga shi shugabannin jam'iyya sun sa baki suna nan ana magana da juna. Amma sun dade ana sa bakin nan Bashir ba a yi komai ba da Allah. A'a ina so ina so kace kana so ka ra'ayi na ko ina baka shi. Eh. naɗa da shi shugabannin jam'iyyar sun baki muna nan muna tattaunawa idan an samu akwai kwamiti na national reconciliation committee na dixon governor dixon na bayelsa already ya kawo mana report kuma muna nan muna magana a kai mun kuma za mu bada martaninmu idan an samu daidaituwa za a yi setting up date na national convention a ɗaya kenan don national convention planning committee din akwai mutanen da ya kamata a sa a ciki duk muna nan muna dubawa na biyu za mu saurara kotun koli ta fito da abunan nashi doka abunan hukuncin shi mm. eh, in ta fito da hukuncin shi shikenan duk me suka fada shikenan ba wani matsala amma baka jin tsoron baka jin tsoron Bashir idan ta fito da hukuncin nan dole ba zai yi wani daɗi ba watakila dole wasu za su bako matsayin loya ne abu haramtacce kotu ba za ta zo ta ce menene amfanin da a'a abinda nake cewa abinda nake cewa bari sa bashir kana tambaya na ina baka ansa bari ka saurare ina zuwa an yi ma ina son fahimci wani abu ka gane wato abinda nake ce maka idan aka yi hukuncin nan wani zai ji dadin sa wani ba zai ji dadin sa ba shi ne nake cewa dole sai wani ransa ya ɓaci me kake zato zai faru idan haka ta za a yi idan wanda zai ransa zai baci ai ba za mu je mu ce kar ran shi ya baci ba ko abin da yake kasa shine za a ci gaba da shi ai zabe sai 2019 ne sai mu je mu nemi wasu daga wasu gurare su zo jam'iyyar namu ko su ba su in suna so ba su so su bar jam'iyyar ba wannan ba wani ba wani abu bane amma za mu lalace su amma in sun ce wannan bai gamshe su ba ka san ba yadda za mu yi hmm, haka ne alhaji faruku ba ni naka hanyoyi biyu na magance rikicin nan to alhamdulahi shi committee gaskiya committee ne mai kyau wanda yake kawo daidaituwa eh, magana ce ta a haɗa kai a ba da shawara tare a tsira tare kai an kai wannan za mu ba da goyon baya kuma yin sifirin ta ba mu wannan layin ham sai mu zo da mu da su da yan jam'iyyar pdp ne. To a gaishe ku malamai. To jama'a wannan ita ce kammala muhawarar da muka yan kwanaki muna yi game da rigima da ake kan shugabanci a cikin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Kuma kamar yadda muka yi muku alkawali in Allah ya da rana wa yau talata mai zuwa kina daidai wannan lokaci a shirin shirinmu na safe za mu fara gabatar da shiri na musamman kan mai martaba sarkin kano sanusi lamido sanusi na biyu sarkin kano fa aka ce alhaji aliyu yanzu a ce mutum kamar sarkin kano ana magana biliyan biyan biliyan uku yanzu ko su rago sarakun da ake ganin ba sa magana ka san inda yanda suke zuwa samu shugabanni su sa a aiwatar da wasu abubuwan abinda mutane ba su gane ba ita sarautar kano haka take kowane sarki da ya zo da zamani sai yana zuwa da irin nasa matsalolin irin waɗannan akwai lokacin da za ga a Kano an ji ana surutu akan sarkin Kano ka ga me ja wannan da ya kama bakinsa Ba ai sarkin Kano daban yake da sauran sarakuna waɗansu abubuwan da yake damun su kenan duk waɗansu waɗansu masu ma yi wa sarkin nan yarke suna jin haushin dama ainihin masarautar kanan ne to ina tabbatar da cewa gaskiya mahukunta zai bata musu rai kuma idan su ya bata musu rai za su cire shi wanda abin da ba maso kenan. To muna fata za a dakaci zuwa wannan shiri kan sarkin Kano yanzu kan dai muna son mu yi godiya da bankwana ga bakin mu barista Bashir Madugu da Alhaji Faruk Ahmed Gusau da kuma musamman wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Leka da ya taimaka muka kawo muku wannan shiri kan rikicin jam'iyyar PDP. A madadin dukkan su ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC. To madalla sai kuma a yi gafara kamar yadda aka ji sai mako mai zuwa za a ji shiri kan wato na musamman kan a jawaban koko shawarwarin mai martaba sarkin Kano ba wannan karan ba kamar yadda in faɗa ɗazu. Yanzu kuma ga baba ya kuma ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a jiya litinin ta ba da takardar samacin kama tsohon shugaban hukumar tsaron libya bisa zarginsa da aikata laifukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama a yunkurin kawar da 'yan adawar tsohon shugaban kama karya muammar gaddafi samancin farko da aka bayar a shekarar 2013 yana tuhumar altuhami muhammad khalid da aikata laifuka guda uku na yaƙi da kuma ƙarin wasu laifuka guda hudu na cin zarafin bil'adama samacin da aka bayar a kan tuhami na cewar tsakanin watan fabrairu da watan agustan shekarar 2011 ma'aikatar soji da hukumomin tattara bayanan sirri da na tsaro sun kai hare-hare akan fararen hula a wani matakin gudanar da wani tsari wanda zai kawar da jam'iyya da take adawa da mulkin shugaba gaddafi a kowane hali waɗannan matakai ne sun haɗa ne da kisa da kame da tsarewa da azabtarwa da kuma jin zarafin waɗanda ake musu kallo 'yan adawa a matsayinsa na shugaban hukumar tsaro alto hami shine ke da hurumin aiwatar da umarnin shugaba gaddafi a cewar sammacin wuni daya bayan ayyana ta a matsayin 'yan takarar da za ta je zagaye na biyu da dan takara emmanuel macron mai matsakaicin ra'ayi marin le pen mai kishin kasa da kuma kyamar baki ta faɗa cewar za ta janye a matsayin shugaban jam'iyyarta amma za ta shiga takara a matsayin shugaban ƙasar faransa baki ɗaya da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi yanzu a madadin baba ya kuma keri wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abo da kuma injina na wannan lokacin wato jan ellison ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin